The oh, pull of America, Gatite, passé à Niamey, Niamey, Niamey, Niamey, Niamey. Yo, roll to roll, tout le agité, mon est en cachet, opinion partagée, ma cause déterminée au microphone, le Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tisila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha yau Juma'a ne Majalisar Dinkin Duniya ke bukin cika shekaru 75 da kafuwa a wani yanayi da ya bambanta da lokacin da aka kafa ta. kamuwa da cutar covid-19 da yawan mace-mace da cutar na ci gaba da karuwa a duniya a yau juma'a ne kuma ake sa ran kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a nan amurka zai yi jawabi ga jama'a kanin labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa sakamakon dakatar da musulmin duniya daga aikin hajjin bana da kasar saudiya ta sanar hukumar alhazai a jihar kano a najeriya ta yi alkawarin mayarwa da maniyyata kudaden su tare da fara shirye-shiryen na baɗi ga waɗanda suke da bukata zama mu musu da kudin su kamar yadda yake ɗari bisa dari waɗanda suka zaɓi cewa za su bar su zuwa dubu biyu da ashirin da ɗaya a kudin su naira goma ba za ta yi ciwon kai ba sannan muna tafi da rahoto akan ranar yaƙi da sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi. da Majalisar dinkin Duniya ta ware. To a wannan lokaci na COVID-19 da mun ɗauka cewa shaye-shayen nan za su ragu sai kuma suka karu jihar Kano sannan kuma aka sake samun wasu sababbin kwayoyin da da ba a san su ba. Za kuma a ji yadda masana ke kallon karan tsaye da mambobin kungiyar renon Faransa suka yi wa tsarin fitar da takardar kuɗin eco. Kamar kowace juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma yau juma'a majalisar ɗinkin duniya ke bukin cika shekaru 75 da kafuwa a wani yanayi da ya babbanta da lokacin da aka kafa ta a cikin shekara 1945 a birnin san francisco na jihar california ne aka tabbatar da dokar kafa kungiyar ta ƙasa da ƙasa an kafa kungiyar ce da zammar kawo ƙarshen zub da jini a yakin duniya na biyu kanan majalisar kuma ta fito da hanyoyin sasanta gardame-gardame tsakanin ƙasashen duniya a cikin lumana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce majalisar ta tana cika shekaru 75 ne a cikin wani yanayi da duniya ke fuskanta na tashin hankali da kuma kalubale ya ce daga cutar covid-19 zuwa matsalolin canjin yanayi daga wariyar launin fata da rashin daidaito sai kuma batun rikicin duniya da muke fama da shi a daidai wannan lokaci kuma muna tare a matsayin al'umma guda da tsinkaya iri guda wanda ke kunshe a cikin dokar da ta kafa majalisan domin kyautata rayuwar wata rana amma kasashe masu ba da manyan tallafi ga majalisar ɗinkin duniya irin su birtaniya da china da rasha da kuma amurka sannu a hankali suna kaucewa babban manufar majalisar wanda ita ce haɗin kan ƙasashe wani tsari da ƙananan ƙasashe ke rungume da shi kamuwa da cutar covid-19 da yawan mace-mace da cutar na karuwa a duniya mutane sama da miliyan tara da dubu ɗari shida ne suka kamu da cutar a faɗin duniya a cewar jami'ar john hopkins amurka mai mutum miliyan biyu da dubu ɗari hudu masu ɗauke da cutar ita ce ke kan gaba kana brazil na biye da ita mai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sai kuma rasha mai mutum dubu ɗari shida da goma sha uku da ke fama da cutar mutum dubu ɗari ɗaya da ishirin da hudu ne suka mutu da covid-19 a nan amurka a kasan brazil kuma mutum dubu hamsin da biyar suka mutu da cutar sai kuma burtaniya inda sama da mutum dubu arba'in da uku suka mutu da coronavirus a afirka dalilai da dama ciki hada karuwan yaduwar cutar da kuma rashin kayan aikin kariya su ne suka yi sanadiyan kashi 203 cikin 100 na karuwar ma'aikatan kiwon lafiya da suka kamu da covid-19 a cewar sashen afirka na hukumar lafiya ta duniya ta who asusun tallafawa ƙananan yara da majalisar ɗinkin duniya sun kaddamar da wani aikin haɗin gwiwa na tsaftace hannu ga kowa domin taimakawa ƙasashen duniya marasa galihu a yaƙi da ake yi da cutar coronavirus a yau juma'a ne ake sa ran kwamitin yaƙi da coronavirus a nan amurka zai yi jawabi ga jama'a mataimakin shugaban kasa mike pence shine zai jagoranci taron jawabin a karin farko ga jama'a a cikin watanni biyu da yammacin jiya alhamis yayin da yawan coronavirus ya kai matsayi na tarihi a nan amurka fadar white house ta shigar da wani jawabi ga kotun kolin kasar tana buƙatar kashe dokar kiwon lafiya mai rahusa wani tsarin kiwon lafiya da ake kira obamacare ba kamar sauran kasashen yammacin duniya ba tsarin kiwon lafiyan amurka yana haɗe ne da ayyukan yi tun lokacin da aka fara aiwatar da dokar hana zirga-zirga a amurka miliyoyin mutane ne suka rasa ayyukansu da inshorar lafiya sai dai ba kowane aiki ne ke ba da inshorar kiwon lafiya ba lamarin da ke tilasta mutane suna sayan inshorar lafiyarsu manufan tsarin inshorar lafiya mai rahusa ita ce taimakawa mutane su sayi inshora mai sauki kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta faɗa wata sanarwa cewa yunkurin da shugaba trump da kwamitin yakin neman zaɓe na republican ke yi su cire kariya da kuma gajiyar inshora mai ra'usa ke baiwa jama'a a tsakiyar yaƙi da coronavirus wani abin rashin tausayi ne da kuma rashin imani an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko A ƙasa da mako guda bayan hukumomin Saudiya sun sanar da matakin dakatar da al'ummar musulmin ƙasashen duniya daga halartar aikin hajin bana saboda annobar corona. Hukumar alhazai a jihar Kano a Najeriya ta ce za ta fara shirye-shiryen aikin hajin baɗi da zarar ta kammala mayar da kuɗaɗe ga alhazai da ba su samu sukunin gudanar da aikin haji bana ba. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. insha Allah Karim dukkan alhajin mu ko hajiya da ya tashi ko kuma da ya yi niyyar biyan kuɗi ko kuma ya biya wani kaso daga cikin kuɗin sa in Allah ya yarda ga waɗanda suke da bukata za mu mayar musu da kuɗin su kamar yadda yake ɗari bisa ɗari babu gara babu zago haka kuma ga waɗanda suka zaɓi cewa za su bar kuɗin su zuwa dubu biyu da ashirin da ɗaya suna da zaɓin haka kuma in Allah da su ma kuɗin su naira goma ba za ta yi ciwon kai ba. Alhaji Muhammad Abba Ɗanbata kenan sakataren zartarwa na hukumar ta jihar Kano. fiye da alhazai dubu bakwai ne daga jihar kano ke sauke farali a kowace shekara daga cikin mutane kusan dubu ɗari da ke halartar aikin hajji daga ƙasa najeriya a bana dai jihar kanan ce ke kan gaba wajen adadin waɗanda suka yi adashen gata domin aikin hajjin bana akwai alhazai sama da kusan akalla a takaice kusan dubu biyu waɗanda da ɗan wani abu kaɗan da suka biya alhamdulillah jihar kano ita ce jihar ta kowace jiha a faɗin tarayyar najeriya administration na alhazai kuma mu ne na biyu waɗanda muka fi kowace jiha saka kuɗaɗen alhazai a hukumar jinarin alhazai ta ƙasa kuma kai tsaye mun saka a central bank na najeriya ne. haka zalika alhaji muhammad abba ɗanbata ya ce za su zarce ne da tsare-tsaren aiki aikin hajjin baɗi da zarar sun kammala biyan kuɗaɗen ajiya ga maniyata masu bukata. Bisa al'ada da ɗabi'a da doka akan fara shirye-shiryen gudanar da aikin hajjin shekara ta gaba ne sati biyu kacal daga dawowa daga kammala aikin haji na shekarar da ake ciki. Saboda haka bayan kammala gudanar da aikin haji da za a yi sati hudu masu zuwa insha Allah karim za mu ɗora akan shirye-shirye na 2020 insha Allah karim da ɗaya in Allah ya so ya yarda. Tuni dai masu kula da harkokin ayyukan hajji a Najeriya suka fara tsokaci dangane da wannan yunkuri na hukumomin kasar na fara tsare-tsaren aikin hajjin baɗi. Bisa ga yanayin mutanen da suke kan ragama a yanzu akwai kyakkyawan zato za a iya samun a ci gaba aikin hajjin Najeriya a bisa yadda shirye-shiryen aikin hajjin yake kuma da farawa da wuri da na su yi a kan shirye-shiryen aikin da yake tunkarowa badin Allah ya kai. Waɗannan da suka shigo mun ba su shawarwari kuma a da shawarwarin da muka ba su sun fara nuna alama cewa abin zai iya haifar da mai ido. aikin haji ana biya kusan miliyan ɗaya da rabi su a bana da allah ya sa a yi aikin haji an da shi miliyan ɗaya da ɗari uku kaga abin da muke faɗa cewa ya fara tabbata muna da yakini nan gaba in an tsaya an ƙara duba wasu abubuwan da ya kamata a ce an duba mai yiwa aikin hajjin zai kara ƙasa amma idan gwamnati ta ci gaba da mantenin din bawa alhazai dala a kamar yadda take bayarwa a kan ɗari uku da shida. Alhaji Usman Darma kenan guda cikin masana kan ayyukan hajji da umara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. To kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Baba Yakubu Makere da ci gaban labaran duniya. wani ɗan rajin demokradiyya a hong kong joshua wong ya ce yana sa rai shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokan tsaron ƙasa wanda akwai yiwuwar kada kuri'a a kanta a 'yan kwanaki masu zuwa Wong kuma mai sukan lamirin dokar Majalisar Dokokin Kasar China ya ce dokar za ta rushe 'yancin walwala a birnin na Hong Kong. Jaridar Global Times da jam'iyyar kwaminisanci ta kasar China ke tafiyar da ita. Ta ce akwai yiwuwar 'yan majalisa za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan Yuli wato ranar Laraba mai zuwa. a wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokuraɗiyya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar mika birnin hong kong da china daga mulkin birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe daftarin dokar da yana auna masu fafutuka da ake ganin suna jayayya da tsoma bakin beijing da suka hada da masu rajin ballewa da kuma masu shishigi da kasashen waje da ƙarshe yau juma'a wata kotu a pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar alkaida da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci wata sanarwar da ma'aikatar yaƙi da ayyukan ta'addanci a lardin punjab na cewar kotun da ke birnin gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafa wa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda kowane ɗaya daga cikin mutane zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru goma sha shida da cin taron laifukan kuɗi sanarwar hukumar lardin punjab ta ce an kwace kadarorin mutanen guda biyar mutanen da sun hada ne da abdullah umairi da Ahmadu rahman da asim akbar sa'id da muhammad yakub da kuma muhammad yusuf kuma an kama su ne a wala mai nisan kilomita 75 daga birnin laho a cikin watan disambar shekarar 2019 a lokacin da suke shirin kai wani harin ta'addanci a cewar sanarwar. Pakistan tana cikin jerin kasashe da kwamitin yaƙi da laifukan kuɗi na manyan kasashen duniya ke sanya wa idanu. Ghana tana kira ga ƙasar ta kara kaimi a yaƙi da take yi da masu tallafawa ayyukan ta'addanci. Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace ranar 26 ga watan Yuni a matsayin ranar yaƙi da sha da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Taken na wannan shekara shine samun ingantaccen ilimi don dakile shaye-shaye na muggan kwayoyi da ka iya illa ga lafiyar ɗan adam. Daga Abuja a Najeriya ga wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da rahoton. A duk shekara ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da sha da kuma ta'ammali da muggan ƙwayoyi kan ware sabon take da zai ƙarfafa manufar ranar. Sai dai rashin samun bayanai masu inganci sukan yi sanadiyar kawo tsaiko wajen samun nasarar magance matsalar. Taken shekarar na bana ya mai da hankali ne kan fahimtar da duniya matsalolin da lamarin ke haifarwa ga al'umma musamman ta hanyar kawo koma baya ga bangaren kiwon lafiya, shugabanci da kuma tsaro duba da yadda sha da kuma ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ya kasance ce ainihin annobar da duniya ke fuskanta. Na tattauna da Dr. Rilwani Muhammad kwararren likita a jihar Bauchin Najeriya kan irin matsalolin da aikata hakan kan haifar musamman a arewacin kasar. Wato illan shaye-shaye irin na codeine solution da kuma wiwi da tramal da su da ya wato maganin bacci da sauran muyagun abubuwa da ake sha zai je har girgitsa musu kwakwalwa daga nan kuma suna cikin sha sai sun sha suna sha ɗaya ne su sha biyu da sauran su solution kuma in babu wasu ma har cikin wato suna sa sa kansu a cikin warin shadda shine yake dan hawa musu yake taimakon su wajen sun san bugu kaɗan daga shi in ba ka ba sai su su kamar da su mutu idan kana ci gaba da shaye-shaye irin wannan lallai jikinka zai ɗauka cewa lallai wannan abun daidai ne daga nan kuma sai ya juya maka al'amarin kwakwalwanka idan ya juya al'amarin kwakwalwa idan baka yi amfani da wannan maganin ba kuma ba za ka iya rayuwa ba a yanayin da duniya ta tsinci kanta a yanzu cikin annobar coronavirus a latilas gwamnatoci a wasu kasashen duniya ciki har da najeriya ɗaukar matakin takaita zirga zirga wanda a cewar shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA e, ta jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul an daɗa samun ire-iren magunguna da ke sa maye da kuma masu amfani da su. A wannan lokaci na COVID-19 da mun ɗauka cewa shaye-shayen nan za su rabu sai kuma suka ƙaru especially irin nan jihar Kano sannan kuma aka sake samun wasu sababbin ƙwayoyin da da ba a san su ba wayanda su ne haɗe-haɗen da matasa suke yi na wasu irin abubuwa sinadarai a haɗa magi da da, da, da, shisha da coca-cola ko kuma a hada tomtom ne da lakasera da kuma kwayoyin wiwi ko kuma da whisky a hada don su samu irin abin da suke samu in san sha kada mun samu wajen tan bakwai na kwaya daban-daban da mutane wajen ɗari biyar da tabanin arba'in da tara cikinsu kuma sha shida mata. Kusan an iya cewa ta'ammali da muggan kwayoyi su ne makasudin akasarin matsalolin da duniya ke fuskanta amma daga aikata laifuffukan fyaɗe ke neman zama ruwan dare ta'addanci ta da zaune tsaye da kuma duk wani abu da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya. Aisha Buba ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan Adam ta bayyana cewa ƙungiyarta na amfani da kafofin yanar gizo wajen tattaunawa da ƙarfafa gwiwar waɗanda ke ƙoƙarin barin wannan mummunan dabi'a. To irin wannan yanzu abin da muke yi musamman yanzu da ake lockdown ɗin nan ba a fita lokacin da ba a fita muna yin magana da su ta hanyar waya ko ta hanyar intanet inda za mu tattauna na wata damuwa da ka iya saka jefa su cikin um, yanayin amfani da kayan mayen. Siya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya Hamza. A Najeriya dai masana sun tofa albarkacin bakin su game da karfin karantse da mambobin kungiyar renon Faransa suka yi wa tsarin fitar da takardar kudin eco. Umar Faruk Musa Gareka. ga dukkan alamu tsarin fitar da kuɗi na bai daya da kasashen afirka ta yamma su goma sha shida suka tsara za su yi ya ci tura ganin irin bayanai masu karfi da shugaba muhammadu buhari ya yi a wani taro da suka yi na takwarorinsa na kasashen afirka ta yamma inda ya nuna musu cewa kare ka'ida da yin gaban kai da 'yan renon kasar faransa wato da ke cikin wannan kungiya ta sediyawo ko ecowas suka yi ya nuna a zahiri cewa sun yi gaban kansu ba tare da sun jira sauran kasashen da ke da hakke cikin abun sun shiga ba. Malam Shu'abu Idris wani kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya min tsokaci dangane da wannan mataki da jawabai da shugaban Muhammadu Buhari ya yi. Ina ganin ya yi rawar gani saboda ya nuna masu wuraren da suka kuskure kuma da abubuwa ko kuma illan abin da zai iya faruwa idan aka aiwatar da kuɗin nan. Wannan da yana nuna ah, cewar babu yiwuwar eco nan za ta yi kuma na lokaci mai tsawo idan ba warware duka nan takaddamomin shugabannin kasashen nan shashi da suka yi ba domin a kawo kuɗi na bai ɗaya kenan. Wato ba duba nake ba amma bisa yanayin yadda ababen da suke ƙasa muke gani daga nan zuwa shekaru biyar goma ba na ganin kasashen nan za su shirya a yi wannan kuɗin na bai ɗaya. Wannan shi ne maganan gaskiya. kaga ya kamata a duba yanayin canjin misali darajar naira zuwa kudin ingila ko uh, kudin euro ko kudin dala darajar cd na ghana dangantaka ta da kudin ingila ba sannan ruwa da ake tsiba ko ake caji in an ba da bashi dole shi ma sai an duba yanzu najeriya mun interest rate da muke bi na bashi wajen kashi goma sha shida ne sha takwas a bisa ɗari in ka je kasar ghana interest wato ruwan da ake da suka bashi baya wuce sha biyu to duk irin wannan dole sai an haɗa kai an daidaita su kuma ba an daidaita su ba wato yin wannan kuɗin na bai ɗaya zai yi wahala. tsohon daraktan bankin unity wato ahmed yusuf shi ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake jinjina shugaba muhammadu buhari dole ne mutane su la'akari cewa wannan shirin da aka yi akwai ka'idoji da kowace kasa za ta cika amma su da suke sha gaban kan suka je suka yi wannan babu wani sharuɗoɗi da za su cika sun dai shiga tsundun ne kawai so duk wani da ya biyo baya duk wacce kwamagalan da suka yi zai shafe shi lallai lallai ya kare mutuncin naira ya Najeriya. Ahmed Yusuf kenan tsohon babban daraktan kamfanin Unity Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk da wannan rahoto. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. 'Yan majalisar dokokin Amurka na ta faɗi tashin ganin sun tunkari batun kiran da ake na yin garan bawul ga fannin aikin ɗan sanda a Amurka. Batun da ya samo asali daga mutuwar George Floyd. Ba Amurken nan baƙar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi. Yau batutuwan da za mu yi magana a kai kenan a cikin shirin duniyar Amurka wannan mako sunana Mahmud Lalo. kiraye-kirayen neman aiwa fannin 'yan sandan amurka kuskurima ya samo asali ne daga zanga-zangar da aka yi ta yi a biranen amurka amma a yanzu batun ya nausa zuwa majalisar dokoki yayin da 'yan republican a zara majalisar dattawa suka gabatar da tasu bukatar kan yadda za a bullo wa lamarin to ja'in jar da ake ta yi tsakanin 'yan majalisa na bangaren 'yan republican da takwarorin aikinsu na democrat kan batun yi wa fannin 'yan sandan kuskurima na ci gaba da zafafa inda kowane bangare ke bayyana yadda ya kamata a bullo wa lamarin da irin mahangar da ya fahimta sanata tim scott dan majalisar dattawa ne a bangaren 'yan republican ya ce mukan yawan yin magana kan ko mutum yana goyon bayan jami'an tsaro ne ko sauran jinsin da ba fararen fata ba a nan muna yaudarar kanmu ne domin waɗannan ba zaɓi ba ne a gare mu saboda haka idan ka tambaye ni wanne nake goyon baya zaɓi na shi ne ni amurka nake goyon baya idan kai haka ya zama kana ƙara waɗannan al'ummomi ƙwarin gwiwar su aminta da hukuma to irin ta da 'yan republican suka yi ya samo tushe ni daga umarni na gashin kansa da shugaba trump ya ayyana a ranar talata sanata lindsey graham ɗan republican ne a majalisar dattawan amurka Na gaji da ikirarin da abokan aikinmu 'yan Democrat ke yi cewa duk laifin na shugaba Trump ne. Kada ku manta fa shekara takwas kuka yi karkashin shugaba Obama. To sai dai 'yan Democrat na ganin bukatar da 'yan Republican suka gabatar ta samar da sauye-sauye a fannin aikin ɗan sanda na da rauni. domin a ce wasu bata samar da matsala kan ikon da 'yan sandan suke da shi na fadawa gidan mutum ba tare da sallama ba wacce ta sanadin mutuwar Brianna Taylor a farkon shekarar nan da kuma damar nan da aka ba 'yan sandan ta makura mutum wacce ake zargin ta yi sanadin mutuwar George Floyd. Chuck Schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa. Real change comes with accountability. As drafted, Samar da sauyi yana tattare ne da nauyi da ya ce a wuyan mutum, amma kamar yadda 'yan Republican suka gabatar, bukatar tasu babu hakan. Saboda haka yanzu muna da bukatu guda biyu a gabanmu. ɗaya wace 'yan democrat suka gabatar mai sahihanci sai kuma mai akasin haka wacce 'yan republican suka gabatar a majalisar dattawan to ita dai bukatar da 'yan democrat suka gabatar za ta kawo ƙarshen kariya da 'yan sanda suke da ita ne wacce take hanawa a zarge su da aikata ba daidai ba ko da sun yi kuskure. sai dai fada gwamnatin amurka ta white house ta ce akwai sashen bukatar ta 'yan democrat da shugaban trump ba zai taba sawa hannu ba kamar da kelly mccanani sakatariyar yada labarai a fadar ta faɗa By removing qualified immunity, job. Idan aka cire kariyar da 'yan sanda ke samu, tamkar ka ɗauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Hakan zai sa matsalar tsaro ta yi kamari a unguwanninmu. um, not be safe. To idan muka leƙa fagen zaben shugaban Amurka da ke karatowa, 'yan jam'iyyar Democrat za su gudanar da babban taronsu na ƙasa ne ta kafar bidiyo wanda za a watsa kai tsaye ta yanar gizo a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. za a gudanar da babban taron ne a ranakun 17 da 20 na watan agusta inda nan ne ake sa ran dan takarar jam'iyyar joe biden zai karbi tikitin tsayawa jam'iyyar takarar shugaban kasa a hukumance kuma zai karba ne gaba da gaba sai dai babu tabbacin cewa za a samu tarin jama'a da za su halarci taron domin shaida wannan lamari kwamitin gudanarwar jam'iyyar ta democrat ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa a kuma wannan taron za a zaɓi abokin takarar biden wanda har yanzu ba a bayyana sunansa ba inda ake sa delegate za su yi zaben ba tare da sun je birnin na milwaukee ba to a ɗaya gefen kuma shi ma shugaba trump zai karbi tikitinsa a hukumance ne a birnin jacksonville da ke jihar florida bayan saɓanin da aka yi ta samu akan inda jam'iyyar za ta gudanar da nata babban taron kamar yadda kwamitin gudanarwar jam'iyyar ya sanar za a gudanar da gangamin ne daga ranar 24 zuwa 27 na watan agustan matakin zaben birnin na jacksonville na zuwa ne bayan da gwamnan jihar north carolina wanda dan democrat ne ya nuna cewa jihar ba ta da sha'awar karbar bakuncin taron gudun kada ya cutar coronavirus lamarin da ya sa jam'iyyar republican ta yi ta faɗi tashin neman inda za ta gudanar da wannan taro masu tsaro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da kuma julie lazarus gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu To bari mu ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce VOA Hausa fushin da shugaba Buhari ya nuna ma jami'an tsaro kan taɓarɓarewar tsaron Najeriya hakika ya yi abin da ya dace sai dai ba a lokacin da ya dace ba domin ice tun yana ɗanye ake tankwara shi ba sai ya bushe ba. Sakonmu na gaba kuma ya ce, To, kace na can da ke wanzuwa a cikin jam'iyyar apc ta ƙasa hakan baya rasa nasaba da yunkurin saka jam'iyyar cikin aljihu da wasu jigajiganta ke ƙoƙarin yi domin ganin sun mallake ta sai abin da suke so za ta yi saƙo daga haruna muhammad katsina saƙon aisha matar usaini dangote karasuwa jihar yobe kuma ya ce salam voa hausa ina kira ga mahukuntan ƙasar mu najeriya da su yi tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe ko da na ɗaurin rai da da raini don ya zama izina ga 'yan baya. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Ibrahim Musa wanda barikin ladi jihar Filato tare da sahibarsa Fatima Musa Maiduguri da Aliko Kafin Yalo suka ce, Salam VOA Hausa Allahu Akbar ga hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram ga hare-haren 'yan bindiga ga rikicin cikin gida ta jam'iyyar APC ga cutar corona coronavirus. To da wanne za mu ji muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'in a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Sakonmu na gaba ya ce tabbas aiki yana yin kyau muna muku fatan nasara da fatan al'umma za mu ci gaba da yi musu addu'ar samun nasara allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa amin sai sakon husaini alhaji umar kureba gashuwa ya ce rungumar kaddara da masu ruwa da tsaki da maniyata aikin hajin bana na kasar najeriya sakamakon shelar da kasar saudiya ta yi ta takaita aikin hajin bana saboda cutar coronavirus ya yi daidai hanyar lafiya a bita da shekara sai sakon shehu adamu rijau ya ce matasanmu na arewa shirin empower ya dawo da fatan za mu hanzarta wajen cikewa ba wai mu tsaya sanyin jiki ba sai an fitar da sunayen waɗanda suka yi nasara mu fara korafi saboda haka kar mu tsaya kallon ruwa kwaɗo ya yi mana kafa sakonmu na ƙarshe a yau ya ce ina kira ga matasa masu shan miyagun kwayoyi da su daina domin ba ta maganin komai illa sa maye sako daga mafi garba daga amina to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yau juma'a majalisar dinkin duniya ke bikin cika shekaru 75 da kafuwa a wani yanayi da ya babbanta da lokacin da aka kafa ta a cikin shekara 1945 a birnin san francisco na jihar california ne aka tabbatar da dokar kafa kungiyar ta ƙasa da ƙasa an kafa kungiyar ce da zammar kawo ƙarshen zub da jini a yakin duniya na biyu kanan majalisar kuma ta fito da hanyoyin sasanta gardame-gardame tsakanin ƙasashen duniya a cikin lumana Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana cika shekaru 75 ne a cikin wani yanayi da duniya ke fuskanta na tashin hankali da kuma kalubale. kamuwa da cutar covid-19 da yawan mace-mace da cutar na karuwa a duniya mutane sama da miliyan tara da dubu ɗari shida ne suka kamu da cutar a faɗin duniya a cewar jami'ar john hopkins amurka mai mutum miliyan biyu da dubu ɗari hudu masu ɗauke da cutar ita ce ke kan gaba kana brazil na biye da ita mai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sai kuma rasha mai mutum dubu ɗari shida da goma sha uku da ke fama da cutar a yau juma'a ne ake sa ran kwamitin yaƙi da coronavirus a nan amurka zai yi jawabi ga jama'a mataimakin shugaban ƙasa, mike pence shine zai jagoranci taron jawabin a karin farko ga jama'a a cikin watanni biyu da yammacin jiya alhamis yayin da yawan coronavirus ya kai matsayi na tarihi a nan amurka fadar white house ta shigar da wani jawabi ga kotun kolin kasar tana buƙatar kashe dokar kiwon lafiya mai rahusa To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu ɗauke da wasu rahoton nan Yanzu a madadin Baba kuma Makeri wanda ya taya ni gabatar da